Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu? Abin da za mu duba kenan a yau. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To kamar yadda na fara bayyanawa tun da farko yau ina so ne mu dubi irin barazanar kamuwa da wasu cututtuka da ke tattare da amfani da wayar hannu ko kuma salfan da turanci. Eh. To zamani dai ya kawo mu wanda akwai wanda yanzu idan ka kwace mishi wannan waya musamman ma matasa to ina ganin zazzabi zai yi. Eh sosai. <laughs> to amfani da wayar hannun kuma na tattare da barazanar da za a kamu da wasu cututtuka. Kin san yadda mutum yana yana da wannan wayan tankara din. Eh. Kin san yadda a yadda muke magana da juna yadda maganan ke shiga ta iska. Eh. To ta waɗansu abubuwa da ake kira radio waves. To. to su wannan radio waves din abinda masu ilimi ke yana suka ce in dai suna bin jikin mutum da yawa dun kowane lokaci kana sa shi a kunnenka hmm. to yakan bi ta kanka da wuraren kwakwalwanka da saura aka waɗansu na cewa kila yana iya makawa sankara sankaran sankara wani irin sankara sankaran kunne akwai na kunne akwai na kwakwalwa akwai na makogoro duk inda wannan shi wannan kamar abin da ya bi kin san kowane lokaci yana bi ta jikin daga eh. huskan ka har wurin wuyan ka duk yana ta bi wani lokaci waɗansu sukan sa a aljihunsu in yana bi ta aljihun ka yana shiga jikinka a saboda haka za ka iya kamuwa da sankara ta ko ina kenan eh ko ina amma wannan har yanzu dai ana bincike amma akwai alaka ana tsammani yana kawo duk waɗannan baya ga sankara fa me kuma yawan amfani da da, da wayar hannun nan ke sawa To, kin san wani lokaci kuma musamman ma yara, kin san wani eh. lokaci kamar da duhu sai ka rinka duban shi wayan haka. To eh. shi wannan haske ɗin wani irin haske ne da ake kiran shi blue light. Eh, kamar launin shuɗi ba? Launin shuɗi ba, da turanci ana kiran blue light. To shi wannan blue light ɗin. yana bata mutane ido kuma waɗansu yara kamar yara ƙanana yadda kwakwalonsu bata ƙara kosawa ah, ba to eh. shi ma yana abin nan nasa so shi kamar nan ƙasashen ma yawanci ana cewa kada ka da yara su rinka amfani da irin na'urori da yawa haka ka rinka sa su kamar awa ɗaya ko in aka yi a kwace daga hannun zai yi wuya eh, <laughs> gurguwa da eh, auren nesa domin domin wannan shi ma hasken kuma wani lokaci ban da wannan shi kuma hasken in dai kana kallon wannan hasken kafin ka kwanta a bacci to yakan hana ka ma bacci da wuri. To, wannan ya kama gabatan bacci. Eh. To amfani da wayan kuma yakan hana bacci ko ko abinda tura suka kira sleep disorder? Eh, to shi wannan ah, blue light ɗin da muka ce yana kawo sleep disorder. so shi yasa a lokaci ba a so ma ka rinka kallon wannan irin eh, shi wannan tangarahon ko wannan cell phone din ka daina kallon sa kamar awa ɗaya zuwa biyu kafin ka kwanta ka yi bacci. To sleep disorder din me ke faruwa mutum zai yi bacci ne ya farka ko ko ba zai yi ba samsa. Wani lokaci na farko wani lokaci ba za ka iya baccin ma sosai ba. Wani lokaci za ka kwanta eh, ka rinka tashi. Amma yawanci wani lokaci ba za ka ma iya bacci ko ka yi bacci ma lokaci ba za ka huta sosai ba. a takaice dai in mutum zai iya kada ya kalli wannan wayan awa ɗaya kafin ya kwanta. Eh awa ɗaya zuwa awa biyu <laughs> kada mutum ya dube ta. Eh, eh, kuma in za ka dube ta wani lokaci kuma ba a cika so mutum ya rika kallon wannan waya a cikin duhu ba. To. Eh shi ma ba shi da amfani. yana iya bata mutum ido musamman ma wannan in aka so kamar yaranmu ya kamata iyaye su soma lura banda ma waya kin san irin su me suke kiran su tablets din nan da sauran su ma duk an lura yanda ake amfani da su dan wani yaron aka kore shi aka ce ya je ya kwanta aka kashe wuta sai ya rufe kanshi da bargo ya kunna na waya eh to wannan shi ma ba shi da amfani hajiya To Allah ya eh, sauya. Amin amin. Eh akwai abubuwa amma har yanzu ana bincike sosai akai. To ya batun kuma mutane da suka ce ma domin wannan shi radio web din eh. akwai dan sura na gada suka ce in ma yana yana kaman zai iya kona wuri haka amma wannan duk mutane na ƙara abin nan ne. Na ƙara gishiri. <laughs> Eh ƙara gishiri suke. To ya batun kaman ciwon zuciya kuma fa. to shi wannan inda kana sa aljihunka shi ma yana iya yana iya abin nan na zuciyar mutum inda kana sa shi aljihunka domin wurin ran kirjin mutum to wannan ma yana iya sa wannan amma wannan ba a tabbatar ba amma dole na iya kawo shi hali. eh to kaman da kace aljihu ku maza da kuke sa aljihunku ta gaba ko eh ta gaba eh to to ma a yanzu ma abin da ake cewa inda kana kana da wayar din in kana zaune ne ka ajiye ta kaman kafa ɗaya zuwa kafa biyu daga inda kake zaune in zai yiwu in zai yiwu To batun kuma akan cewa ga ku maza yana rage ma namiji. Eh, eh in to ya dan sukin sa kan sa aljihu to wannan ma in ka sa shi yana rage ma namiji maza ku shi ma wani lokacin ba a yi sa'a ba. lahi. Eh to duk abubuwan nan amma har yanzu ana bincike ana bincike sosai. waɗansu abubuwan ba a tabbatar ba ana tsammani yana kawo wannan hajiya. saboda haka dole mutane su rinka hankali duk wannan abubuwan sabo ne kuma yanzu kin san waɗannan na'urorin ana ƙara musu ƙarfi yanzu nan sosai to gane mutum amfani da waya eh. zai zama da wuya don an ce akwai gwajin da aka yi da aka yi da wasu matasa eh. aka ce su yi kwana ɗaya ka amfani da wayan nan sai suka shiga damuwa eh to waɗannan wanda da turanci da kiran withdrawal <laughs> eh, damuwa mm-hmm. to waɗansu aka kwace yara ma ƙanana waɗansu aka kwace masu za su yi ta kuka su yi ta su yi abubuwa da bai kamata ba saboda haka ya kamata a hankali za a rinka kwace masu abin to shi kuma wani lokaci yanzu abin da ake cewa kamar inda kana da wayan kamar irin wayan kantaran garaho din nan eh, kin san akwai wani abu da zaka iya matsa ba sai ka sa shi a kunne ba zaka iya magana da mutum kuma kana jin sa wato kamar abin da ake cewa hands free eh hands free to za zaka iya wannan ma ya amfani to eh yanzu abin da ake cewa mutane in zaka iya eh, ko da ko da abin da ne sai ka danna shi wannan wanda zaka iya hands free ka yi magana wanda ba sai ka sa su a kunnen ka ba To ya ya mafi to amma ka san akwai wasu abubuwan hands free din ai a kunne ake makalawa shi wannan bai da hatsari? A'a shi wannan bai da hatsari shi wayan ne. Shi wayan ne kansa. Oh, eh oh. domin yana da na'urar da ke ciki da shi wannan abin da ke shiga ya fita a cikin sa. To uwa uba kuma an ce yana ƙara hadas um, a barazana eh. mutum ya yi hatsari. Eh domin kin san nan kuma kin san abin yawanci in kana kana da wayan nan yawanci baka abu abu na gaban ka baka iya maganewa kamar da turanci ana wato dai ka raba hankalinka kenan eh ka raba hankalinka abubuwan da zaka iya ganewa da wuri baka ganewa da wuri to irin wannan ma yana ka haɗurruka da yawa shi ma a to kamar likita ai ka san da can Eh. idan mutum zai yi waya dole sai ka tsaya in ma kana cikin mota ka je wannan wuraren waya da aka kakkafa din eh, eh, ka fito ka tsaye to amma yanzu sai ka ga mutane a cikin mota wa mutum yana tuki kuma yana buga waya ko kuma yana text eh to wannan ba shi da amfani domin shi wannan don kin san in ka daga kanka daga hanya to wannan ko da sakan guda eh saboda haka yanzu ma kamar wasu kasashe a nan Amerika ana sa kamar suna sa yanda in aka ganka kana wannan to za a ci ka tara a ana ma cin tara yan eh. aka ganka kana kan waya ba a eh. hands free din ba eh. akwai waɗanda suka ba da shawara a kan cewa ma kwata-kwata a hana amfani ma da ko da hands free din ne ma in mutum yana tuki don zai raba hankalinsa ne biyu eh domin kana magana ko sai ka raba hankalin kuma wani abu wani abu ya bata maka rai kuma duk sai sai kuma ya kara birkice ka Akwai wani bayani kuma da aka sa akan cewa a barazanar kamuwa da ko kuma samun ƙwayoyin cuta daga cikin wayan ma ya fi na bayan gida tun da ka san ba a eh, wanke wayan. Eh, to kuma wannan akwai wani bincike da aka yi kama banda wannan likitoci da suke amfani da waya. Eh. To kwayan cutan da ke kan wayarsu irin mugayen kwayakan cuta da ma ba iya kashe su suna kansu. da yake wayan ba a gogewa ba a gogewa saboda ka shi sa ma waya ita ma domin ba a goge da kuma wannan taba wannan taba shi ma abubuwan da ke kan wayan ai sai kuma ikon Allah <laughs> to likita me abin yi <laughs> to abin da za a yi yawanci kin san akwai abin nan da ake kira sanitizer oh. in dai ka iya akai akai ka rinka goge shi wayar naka eh to in kana haka zai rage ko kuma ka samu wani abu da za ka rinka goge ta akai akai domin kowane lokaci mu shiga ko ina eh, mutum ya je ba haya ne ya dawo ya taba ko ina mutum na zo yana taba Eh kaka kuma in mutum ya shiga ba haya yana wanke hannu. Yana wanke hannu. Waya ko ba a taɓa ba a wanke ba a wanke waya. Eh saboda haka dole ka sami abin nan da ake ira goge goge abubuwa a rage abubuwan da kwayan cuta da ke kansu domin shi wannan nima wannan na karanta abin ya bani mamaki kamar likitoci waɗanda suke aiki asibitoci yawancin su ma suna Ya shi <laughs> cututtuka ba tare da sanin su ba. da to likitoci ma kenan. <laughs> Eh saboda haka dole kai hankali wayannan kuma kin san gashi kwana da kuma ko ina muna aje shi. Haka ne. Eh so abin ka abin tsoro ne kwarai. To likita batun yaran nan. Eh zamani ya kawo mu. Kaga eh. yaro yana da wannan tablet ɗin ko wannan wasa game da suke yi ko eh. wayanka ka ajiye in ya faki idan ka zai ɗauka ya ta amfani da shi. e wace shawara za ka ba iyaye na ganin cewa sun takaita ma yaran na amfani da waɗannan na'urar ko da yake zai wuya aka ce gurguwa da auren nesa. Eh gaskiya to abinda abinda nan yawanci masu irin waɗansu ku ce akan aikin yara eh, likitocin yara eh. suka ce to a rinka cewa kamar za ka iya amfani da wayannan awa ɗaya daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. lokacin na ya wuce shi kenan kuma waɗansu iyayen abin da suke kin san yadda ake sa mata caji na shi irin wayar eh. to waɗansu iyayen sai su yi cajin wayar amma ba za su yi gaba ɗaya ba no za su yi shi cap eh. amma shi abin cajin za a ɓoye shi to lokacin da shi cajin ya ƙare shi kenan Eh, wato dan dai kawai kai yaron ya tun da zai ta eh. ihu ya ta sauransu. Eh, to inda za a ce maka to in kai amfani da ita wannan wayar har wannan cajin ya kare to Shi kenan sai kuma gobe. sai gobe ko kuma sai karshen mako to duk waɗannan abubuwan da iyaye za su yi amma dole a lura da yara domin abin nan Don galibi za ka ga yaro ko a cikin mota iyaye na tuki shi yana bayan mota yana na yana wasa da wa'annan abubuwan eh yawanci iyaye yawancin mu yawancin mutane sukan sukan ba yara ne domin kada su dame su ba san kuma ga ga babbar barazana ba. Ga illa da wani abu da zai musu da abu da ba za su har rayuwarsu zai zai zai ta musu illa. To an ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira ko. Eh, To muna fatan dai wannan bayani da kai nan zai taimaka wa masu mu. To lokaci ya fara ɗaga mana hannu muna fatan masu mu za a gafarce mu a wannan makon ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai da ke na mai a san da ke a kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi na tsaro in dai je ke lahira ubangiji babu mai hoji da ke a san da ke a kace duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi